A shirinmu na nishadi a yau muna tare da wani mawaki Bello Ibrahim wanda aka fi sani da Bilu O. Sana'ata ba ta wuce waka kuma a wakar ma akwai bangare daban-daban da ake da su a waka to ni hip hop nake musamman kamar mu da yake yan arewacin Najeriya ne da Hausa nake yin hip hop kuma ita ta sa aka sani duk wanda ya sani daga dai shekara goma sha biyar zuwa yanzu gaskiya dalilin waka ya sani kuma wakan ma hip hop. To me ya ja hankalin? Ni dai ban gada ba na farko kowa dai da irin baiwa da Allah ya masa lokacin muna kanana akan yawan sa irin mawakan nan a TV haka ana cewa musical connection ne da mm. sauransu lokacin to akwai new editions su biyar ne ina ga akwai musical youth to tun daga wannan lokacin ni dai na fara jin a jikina mm. eh zan iya zama mawaki to da na dan fara tasowa a makaranta kuma mm, masu harkar ilimi suna yi kuma muna harkar waƙe-waƙe to daga nan shi kenan kamar wasa dai tun ina irin mamin din waƙoƙin wasu muke kwafa eh, muke rera har ya zamanto ma mun fara rubuta waƙoƙin kanmu to in aka ce bilu'u Mm. da wace waka za aka ka. waka da ta fara ɗauka na a duniya ita ce jamila wata waka da na yi da jima to sai kuma na zane wata waka koma bayana mm. to ita ma kuma ta ɗauka kayan jamila koma bayana to amma duniya dai ta fi sani na lokacin da na yi wata waka rainy season mm. to sai duniya ta karba gaba daya na yi su kano mai abubin na a lokacin na yi tibani na yi ba a rawa eh, to yanzu kana ta gaya mana mai sauraro ya kagu ya je <laughs> eh san da kai yake ma mai sauraro dai zan ce ni dai yanzu to an titse ni da sai na yi waka to kamar yanzu da barin dauko tubani ta labarin da nake baro a tubani cewa ne ban da ko anini na je sayan tubani duk garin garin duka babu ya jike ni ko ca nake a bani tubani tunda na dade in na mai tubanin ta ce ko ma can zauna sai na ce to baba mai tubani baba mai tubanin tana da yar budurwa kyakkyawa doguwa ta gama makaranta sai na ce budurwa mai komin nawa sai ta ce dakata yanzu za a kwashe yanzu za a tsame a baka gawi to wannan shine farkon baitin tubani e wasu masana da yake mu za mu yi waka ba mu da ilimi amma masana sai su fassara ci ga abin da muke nufi eh. akwai wani professor da taba jin shi a gidan radio freedom ya fassara tubani akan kamar ma mm, gargadi nake wa matasa idan sun taimaki iyayensu sai su tafi makaranta lokacin ya ce fati ina kwana lafiya labili o daga ina kike daga rafi nake na ebo ruwa zan kai gida in zarce tafi makaranta to kin ga shi yadda ya fassara sai yake ganin kamar cewa ai kawai ya fassara ne akan wannan waka tana nuna a taimaki iyaye kamar yadda za a yi boruwa don ta tafi makaranta kuma a nemi ilimi abin da ya fassara kenan amma ni a nawa shirman gaskiya kamar soyayya ce akan eh, soyayya ce tunda eh tunda ni kaga kamar a ce ɗalibi ne ban da kuɗi na zo zan sayi tibanin kuma bayan na saya ina ta dai kame kame sai ta ce ma in bar shi ta gane ban da shi eh. har na ce mata walid dina ne faɗi da sauransu kin ga soyayya ake ginawa riya ne kawai na iyaye da kuma neman ilimi wacce ce bakan da miyarka gaskiya ni dai na je ko ina a duniya na yi waƙan nan ta kano mai abu bin nan to <laughs> ita labari nake bayarwa mai mm, abubin nan mai dubin nan jama'an nan bili'o zai wake kanan nan zan wake kanan nan zan kuma faɗi abubin nan muleka fadan nan ta sarkin nan mai iko da martaban nan in ka gan shi kan gadan nan na mulkin nan akwai matasai a gadan nan dama da haunin nan ko anan eh inda na je waje na yi ta toni an tashi wacce ka fi sau a ranka <laughs> na fi son sabuwar waka ta wacce ce kowace sabuwa da ne na fi son ai idan kai sabuwa shi ke eh ni na fi son duk ina son waƙoƙi na amma shi harkar waƙoƙi tana da harka ce mai sarƙaƙiya yanzu ni misali zan iya cewa na fi son na je waje ne waka kano mai abu bin nan ko na ba a rawa ko tubani ko rainin season an tashi a kowane zai ce shi ya fi son kayi kuɗi ka guje wani zai ce kan <laughs> ai to ai ba kowace waka zai rera ba eh, yawanci da an gayyace mu kaman ko show ko biki ko wasu abubuwa sai ka ga kaman har in tashi ma na waka daya biyu kuma ni ya min haka sai ga wani ya bugo ko wata ta ce ai ban yi waka kaza ba ita kuma dan wakar ta zo kana wakan biki ina waka biki kwarai kuwa ta yan siyasa fa ana dan taba din aka so to me <laughs> burinka a harkar waka gaskiya ni buri na a harkar waka ita ce wacce ko da ba ni da komai amma na samu daukakar da kuɗi baya sayan ta mm. eh alhamdulillah din da ka shiga za a ce wani ne wani kuma dalilin waka na yi manyan malamai abokai iyayen gida na yi manyan profesosi abokai iyayen gida mm. to wannan kin ga shi ma wani abu al'adar wannan shiri muka yi wa mawaki ta tsiye mu ce ya rera dandalin VOA baiti ko amshi idan muka ta tsiye kai yanzu zaka iya yi mana rediyo ce ta matasa da ake kama ta akan wayar salula to daga da dai fara zan da damar da kaina daga da nan kaddamar da duka da baituka na Mr. Billy O ake kira na kowa ya zo mu saurari VOA A <laughs> fanninmu na tsegumi kuwa, a jiya ne kungiyar masu DJ na jihar Kano suka shirya wani taro domin kawo haɗin kai a tsakanin masu harkar DJ. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.